يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباه شابير قوة محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 20 ga watan Mai 1997 kamar yadda muka yi ta sanarwa tun makonnin da suka gabata cewa za mu fara karanta littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqabi kalami shi'atil qadariyya na shekul islam أحمد بن عبد Ibnu بن عبد السلام بن تيمية الحراني Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to shine muke son don mu tabbatar da wannan alkawari za mu fara karantar da wannan littafi daga yau to amma kafin mu fara karanta wannan littafi muna san mu taƙaitar da tarihin shekul islam Ibnu taimiya wato mu ba da tarihin shi a taƙaice mu ji cewa wane ne ibn taimiya suwane ne iyayen shi suwane ne malaman shi waɗanne ɗalibai ne ya karantar waɗanne littattafai ya rubuta a duniya yau shekara shi nawa da mutuwa shekara nawa yi a ainihin duniyar nan da ya zo wani dalili ya sa ibnu taimiyya ya rubuta wannan littafi to kamar yadda ainihin ka fara ji daga sunan littafin wato tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen yi wa 'yan shi'a masu bin aƙidar shi'anci da ƙadaryanci raddi wannan littafi yana da dalilin rubuta shi kamar yadda za mu zo mu ji wani ɗan shi'a ne aka samu mai suna ibn al-mutahhar al-hilli wanda yake 'yan shi'a sun fi sanin shi da al'allama mutumin ƙasar iraki ne za mu zo shi ma mai tarihin shi insha Allahu ya ainihin rubuta wani littafi mai suna minhajul karama fi ma'arifatil imama wannan littafi gashi mun zo da shi don mu nuna wa ainihin jama'a littafi ne karami wannan bugu daga ƙasar iran ya fito to kasancewar wannan littafi har yanzu 'yan shi'a suna togo da shi kuma mu muna da maganin shi shine wannan raddi da ibnu taymiya yayi to sai muka ga abin da ya dace ba wai a ce za a yi wa'azi a kan 'yan shi'a a zo a yi ta badan badama ba a zo a karanta a karanta mana a ji hujjoji ɗaya bayan ɗaya a ji aƙidojinsu ɗaya bayan ɗaya sannan a san yadda za a yi a bangaje waɗannan aƙidoji nasu waɗanda ainihin suke sakawa mutane su mai da su ainihin ɓatattu kamar yadda suke ɓatattu to insha Allahu ta'ala shi ma ibn al-mutahhari al-hilli za mu zo mu yi tarihin shi wane ne shi su wane ne iyayen shi su wane ne malaman shi su wane ne almajiran shi waɗannan littattafai ya rubuta wace gwagwar mayaye domin ya ga ya kare ya tabbatar da aƙidar shi'a ina dalilin da ya sa ma ya rubuta wannan littafi da ya zo duniyan nan shekara nawa yai yau shekarar shi nawa da mutuwa a takaitan takaitawa abin da wannan shimfiɗa mu take ainihin ɗauke da shi kenan to za mu tattauno duk waɗannan matsaloli insha Allahu ta'ala amma abin da yake farko shine za mu gabatar da tarjamatun mujaza li Sheikh islam Ibn Taymiyyah li islam Ibn wato takaitaccen tarihin Ibn taimiya nasbuhu wa mauluduhu nasabar Ibn taimiya ma'ana su wane ne iyayen shi da kakannin shi ina ne asalin shi sa'an nan kuma yaushe aka haife shi huwa أحمد بن عبد الحليم ibn عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن محمد بن الخضر ابن علي بن ibn taymiyat al shi ne ahmad dan abdul halim abdul halim dan abdul salam dan abdullahi abdullahi dan khabir khabir dan muhammad muhammad dan khabir khabir kuma dan ali aliyu dan abdullahi shi kuma abdullahi dan taymiya al mutumin garin ainihin harran da ke kasar dimashq amma an lakabi taimiya dangane da lakabi da ake mai ake cewa ibnu taimiya ɗan taimiya gashi kuma kaji wannan taimiya can sama wata kaka shi ce can can can nesa amma kuma sai shahara ana ce mishi ɗan taimiya to yaya aka yi ya samu wannan dangantawa bi shahara da ana ce mishi ɗan abdulhalim ba wanda yake shine mahaifin shi faqad qila inna jaddahu al-khamis muhammad ibn al-khadir hajja ala darbi taima aka ce yadda matsalar ta faru kaka na biyar na ibnu taimiya mai suna muhammad dan khadir din can da muka faɗi ya tafi ainihin aikin hajji sai ya kama ainihin hanyar wani ƙauye da ake kiran shi taima na ka fifla sai ya ga wata yarinya kyakkyawa yar karama haka sai ta bashi sha'awa a halin kuma ya baro matar shi da ciki sai ya fatar ina ma ya koma ya samu matar shi ta haifa mishi ya kyakkyawa irin wannan da ya gani a taima falan ma raja'a da ya koma waje da ra'atahu qad waladat lahu bintan sai ya samu matar shi ta haifa mishi ya kyakkyawa kwatankwacin wadda ya gano a taima'u faƙala yana shigowa sai ce ya taimiya ya taimiya shikenan sai sa mata wannan sunan ma'ana irin wadda ya gano daga ƙauyen taima'u nisbatun ila taima wato ana danganta zuwa ga taima baldatun bil qurbi min tabuk wani gari ne wanda yake kusa da garin tabuka falukiba bi zalika shikenan sai aka zo ane wa ibnu taimiya lakabi da haka saboda wannan ya da ta taso sai ta karatu a cikin hadisi ta zama malaman hadisi sai ta zo tana karantar da hadisi to galibi gidan su ibnu taymiya din malamai ne to amma kuma duk wanda ya taso zai zama babban malami ne na fiqhun hanbaliya sai ita wannan ta taso tana karantar da hadisi sai aka haifi ibnu taimiyya jikanta na can kasa sai ta taso shi ma yana kwaikwayon kakashi ta can sama wajen karanta hadisi sai aka ce ainihin annasa ba shi gare ta ɗan taimiya wato ya biyo kakashi waccan ta sama wuli da yau ne an haife shi ranar litinin al'ashir min shahar rabi'il awwal min sanati ihda wa sittina wa sitta mi'a hijiriya an haife shi ranar litinin goma ga watan rabi'il awwal shekarar hijira na da duk eh, ɗari shida da sittin da ɗaya wanda ya daidai da miladiya 1262 bi a garin harrana min arzi sham ta cikin ƙasar sham siriya kenan wa yulaqabu bi shaykhil islami ana yi mishi laƙabi ana yi mishi kirari da title da mukami da ake bashi ana ce mishi shaykhul islami malamin musulunci malamai sun ka dalilin da ainihin akan ce wa mutum shekul islami maganganu da dama amma mafi inganci suka ce saurayin da ya taso a cikin addini da malanta har ya ƙare rayuwarshi kuma haka ya ƙare ta cikin addini da malanta to sai a ce shekul islami malamin musulunci ƙiyyar dini kuma an yi mishi ainihin kirari har wa yau da cewa ƙiyyar dini ma'ana mai taka tsantsan a wajen addini yana da taka tsantsan yana da kula da addini wa yukuna bi abil abbasi ana yi mishi alkunya da baban abbas tare da cewa kamar yadda za mu zo mu ji ibnu taymiya a rayuwar shi bai taba yin aure ba bai taba ainihin eh, mallakar kuyanga ba balle ya haihu to amma gashi an nemi shi alkunya da baban abbas ba dan kuma ba saboda ya zo a cikin sunna har wanda bai taba haihuwa ba ma za a iya mishi alkunya dan yara kanana ma manzo Allah yakan yi musu alkunya ya rinka cewa ya aba umair ma za fa'ala nughair ya kai abu umair mene ina tsaddata ka wani yaro ne a kanin anas yana wasa da tsadda sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi ya aba umairu ba haihuwa ya ba amma yake ce mishi baban umairu to ya halatta wanda bai taba haihuwa ba ma a yi mishi ainihin alkunya mun fahimci wannan da kyau ko akwai misalai na irin ibnu taymiya kamar wa kamar al-imam muhyiddin nawawi mai littafin riyadu salihina da al-azkar da sauran manyan littattafai al-minhaj sharhin sahih muslim ar-rawda ta fiqhun shafi'iyya al-imam an-nawawi mai littafin riyadu salihina bai yi aure ba shi ma a rayuwar shi amma za ka gana ce mishi abu zakariya shi ma ta irin wannan fannin ne ya zo kasancewar tun da sunna ta sunnanta to ko ba ka daɗa sai a iya maka alkunya ko da ɗan wani ko kuma dai a zaɓo wani suna a ne maka ainihin wato alkunya da shi kamar yadda aisha ake mata alkunya da ummu abdullahi wannan abdullahi ɗanyarta ne asma'u ta ɗauko shi yaye ta riƙe shi sai ake ce mata uwar abdullahi ba wai dan ta taɓa ɓari ba kamar yadda aka faɗi a cikin hayaniya na ƙarya da sauransu Allah ya shiryar da mu to wannan a takaitan takaitawa ka ji bayani game da lokacin haihuwar ibnu taimiya kenan usratuhu asalin dangi ko iyaye da kakannin ibnu taimiya, usratu ali taimiya min al usrati ariqa bi harran mutanen gidan ibnu taimiya wasu ainihin wato al'umma ne waɗanda suke masu daraja a garin harrana ma'ana gida ne babban gida wa qad bil ilmi wad din gidan an san shi da ilimi da addini duk wanda zai taso sai ka ganshi malami mai kula da addini zurriyatun ba'daha min ba'd fajadduhu abul barakat kakan ibnu taymiya wanda ake ainihin wato mai alkunya da abul barakat dini nin kibari a immatil hanabila yana ɗaya daga cikin manyan limaman mazhabin hanabila kakan ibnu taymiya wa min mu'allafatihi daga cikin littattafan da kakan ibn taymiya ya rubuta al-muntaqa min akhbaril mustafa tatattu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake zababbe a wurin Allah ma'ana zababbun hadisai daga cikin zababbun hadisan zababben bawan Allah a wurin Allah allazi sharahahu ash-shawkani fi kitabihi nail al-awtar sharh muntaqa al-akhbar wanda ainihin shawkani wa sharhi nailul autar ah, sharhi ne na muntakal akhbar ma'anan nailul autar shine samun biyan bukata game da sharhin muntakal akhbar tun hadisai wannan littafi da kake ji na shaukani to matani shaukani ya ɗauka na kakan ibnu taymiya yayin sharhi mun fahimci wannan ko wa waliduhu baban ibnu taymiya kuma shihabuddini shi kuma ainihin nemi mishi laƙabi da cewa shihabuddini ina ma'anar shihabuddini yular addini ma'ana wannan tauraruwa da zaka ga ta zo ta yi fau ta haska ta wuce ta tafi ita ce ake kira shihab to ba wuce yana cewa yula ma'ana ya zo ya haskaka da mutuwar shi kuma shi kenan sai abubuwa suka dakata can kuma kakan ibnu taymiya majiduddini ma'ana samun kakan ibnu taymiya girmamawa ce ga addini abdul halim sunan baban ibnu taymiya abdul halimi abul mahasin ana mishi alkunya da cewa abul mahasin baban kyautatawa baban kyautayi tawallal mashikata ba'da walidihi baban ibnu taymiya ya hau kujerar malanta ne bayan da baban shi Abdulsalam ya rasu wa allama waladaihi shi baban na ibnu taymiya yana da 'ya'ya guda biyu mazaje ya zauna ya karantar da su abal abbas da shi ibnu taymiya wanda ake ce mishi abul abbas wa aba muhammadin da kuma abu muhammad shi yasa ibnu taymiya su biyu ne kenan a wurin mahaifinsu to ya zauna ya karantar da su wa akhuhu abu muhammadin dan uwan ibnu taymiya din nan da ake yi mishi laqabi baban muhammad sharafuddini shi kuma ana mishi laqabi da cewa daukakar addini tafaqaha fil madhhab al hanbali ya koyi sikihu a cikin mazhabin hanbaliya wa bari'a fihi kuma yayi zurfi a ciki wannan a takaice ka ji dangin ibnu taymiya kenan su wane ne malaman shi shine aka ce shuyukhu bayani akan malaman ibnu taymiya yaqulu tilmizuhu yaqulu tilmizuhu ibnu abdul hadi almajirin ibnu taimiya mai suna ibnu abdulhadi shine zai mana bayani game da wane su wane ne malaman ibnu taimiya yace wa Sami alladhina sami'a minhum aktsaru min mi'atay shaykhin malaman da ibnu taimiyya ya saurari karatu ya koyi ilimi a wurin su sun fi guda ɗari biyu malaman ibnu taimiyya wa min ashharihim daga cikin waɗanda suka fi shahara awwalan na farko akwai shamsuddini أبو محمد عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة سنتين وثمانين وستمائة هجرية ابن قدامة المقدسي وانا da دمي لتاف مغني da sharhul kabir to wannan babban malami na daga cikin manyan malaman ibn taymiya ya rasu hijira na da shekara 682 yau shekara 736 da mutuwa Allah ya ji kanshi saniyan malami na biyu daga cikin malaman ibn taymiya aminuddini abul yaman Abdulsamad Ibnu asakir ad-dimashqi ash akwai wanda ainihin aka fi sani da ibn asakir ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 60 wa 80 wa 600 hijriya wanda shi kuma ya rasu hijira na da shekara 686 yau shekara shi ɗari 732 da talatin da da biyu rasuwa Allah ya gafarta mishi salisan malami na uku cikin malaman ibn taymiya shamsuddini abu abdullahi muhammad ibn abdul qawi ibn badran al-murdawi al-mutawaffa sanata 3 wa 700 hijriya shine wanda ake kira shamsuddini baban abdullahi muhammad dan abdul qawi wanda yake dan badran shi kuma ya rasu hijira na da shekara 703 yau shekarar shi ɗari bakwai da goma sha biyar da rasuwa a takaicen takaitawa malamai uku kenan cikin shahararrun malaman ibnu taimiyya waɗanda kamar yadda bayani ya gabata cewa sun fi ɗari biyu talamizuhu almajiran ibnu taymiya su waye almajiran shi dama haka al'amarin yake in ka hakura kai ladabi ka koya kai ma sai wasu su ladabi su koya wurin ka to su waye almajiran ibnu taymiya kana shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah wa ma zala madrasatan ariqa ibnu taimiyya ya kasance tun dama kuma har zuwa yanzu shi kanshi wata makaranta ce haɓakakkiya tatalamma fiha fi asrihi kafirun min ulama an samu da yawa malamai sun ainihin fita daga cikin wannan makaranta ma'ana sun yi karatu har suka fita daga wannan makaranta wala yazalu yatalammazu alaiha ila yaumina hadha har zuwa yau din nan ana samun waɗanda suke koyan karatu a ƙarƙashin makarantar ibnu taymiya ibara muallafatihi aljammul ghafir mutane da yawa suna koyan karatu daga makarantar ibn taymiya ta hanyar littattafan shi don kusan babu wani fanni na ilimi na addinin musulunci da ibn taymiya bai tsaya yayin rubutu ba in ma kana bincike a cikin economics da sauran ilmomi na boko za ka ga littattafai an fassara su da turanci da faransanci da yaren jamus na ibn taymiya ne musamman a fannin da ya shafi economics fannin tattali da makamantan haka wa min ashhari man man tatalammada ala yadihi daga cikin shahararrun almajiran ibn taymiya akwai shamsuddin ibn abdul hadi المتوفى سنة أربع وأربعين وسبعمائة هجرية wanda ya akwai ainihin Shamsuddin wanda yake ake ce mishi Ibn Abdul Hadi zaka ji ne aka ɗauko magana shi a can ya shahara cikin almajiran Ibn Taymiya to wannan ibnu abdulhadi din ya rasu hijira na da shekara 744 yau shekarar shi 674 da rasuwa Allah ya gafarta mishi almajirin ibnu taymiya ne saniyan daga cikin almajirin ibnu taymiya akwai shamsuddin zahabi akwai al-imam zahabi wannan da ake danganta littafin al-kaba'ir da ya yadu a hannun jama'a gare shi to shi ma almajirin ibnu taymiya ne al-mutawaffa sanata samani wa arba'ina wa saba'ami'a hijiriya wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da arba'in da takwas yau shekarar shi ɗari shida da saba'in daidai kenan da rasuwa abin da ya sa muka ce wanda ake danganta littafin alkaba'ir gare shi saboda wannan littafi da ake dangantawa ga imamu zahabi a ƙasashen nan namu da sauran ƙasashe ba imamu zahabi ne ya yi shi ba amma imamu zahabi yana da littafi alkaba'ir abin da yake kawowa ciki alkur'ani da hadisai ingantattu shi kenan kuma yana bayyana matsayinsu na inganci kuma yana ainihin fitar da littafan da suka fitar da su to amma wannan kitabul kaba'ir da ke hannun mutane shi kanshi din kabira ce ko kuma ma a ce at-tammatul kubra ce domin abubuwan da ke cikin shi duk wanda ya san darajar al-imamu zahabi a cikin ilimin hadisi Sun kuma ya zo ya karanta littafin zai tabbatar da cewa lallai ba zahabi ya rubuta littafin ba domin littafin na cike da kisoshi da tatsuniyoyi da gatanan gatanan ku babu hayaniya da bankaurar da babu a ciki to don haka malamai suka tabbatar da cewa wannan ba shine na zahabi ba amma na zahabi yana nan alhamdulillah ni ina da asalin wanda al zahabi din yayi da ya ce babin da ke magana akan shan giya haram ne sai ce saboda Allah ya ce a cikin aya kaza sura kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisi kaza ingantacce wanda Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Muwatta ko Musnad sai wuce shi shikenan baya wuce sadara bakwai galibin abin da ke cikin baji amma wannan waƙar da ke ciki kawai kaji an ce a sha'ar a shi qissa hikaya a wannan dama kai ma kasan dandalin hira ne ba na Imam Zahabi ne. abu ɗaya da ke ƙara tabbatar mana da shakkar wannan littafi yanke ba na imamu zahabi ba ne akwai hadisi da aka kawo a cikin babin tariku salati babin wanda zai yin sallah ka ce wanda zai yin sallah akwai azaba goma sha biyar biyar in ya zo mutuwa biyar a kabari biyar a dandalin tashin alkiyama wannan hadisin al-imam yana da littafi mizanul itidal fi naqdir rijal wanda yake magana wanda yake magana game da mutane yan banza ko kuma mutanen kirki da aka soki mutuncin su amma bai tabbata ba yana da wannan littafi mujalladi hudu a ciki ya kawo wannan hadisi da wanda ya ruwaito shi yace wannan hadisi ƙarya ne zai yiwu kuma zahabi ya kawo shi a cikin littafin shi kafa hujja da shi bayan ya ce na kafa wa kaina dokar abin duk da zan kawo a wannan littafi kitabul kaba'ir sai ya tabbata daga annabi to zai yiwu kuma a wancan littafi na shi ya ce karya ne ya dawo kuma ya kanan ya ce gaskiya ne to don haka ba imamu zahabi ya wannan ba ku daina danganta shi ga al'imamu zahabi shi yasa kullum kuke ganin in muka zo za a fara karantar da littafi kamar yadda ka ga yau dinnan sai a zo a kawo maka tarihin ne littafin a kawo tarihin yaya ya rubuta littafin yaya ingancin tabbatar da danganta littafin gare shi dan kar mu zo ana danganta abubuwa ga mutanen da suke babu ruwansu don haka duk wani malami da ka sani a cikin addinin musulunci akwai littattafai da aka rubuta na tarihin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina akwai malaman hadisi akwai malaman fiqh baki daya akwai na kowace mazhabi shi yasa duk wani suna da kake buɗe littafi ka gani to akwai wani littafi da aka kawo tarihin wannan malami kamar yadda kaji muna saku cewa ɗai ɗai ɗai za mu zo mu gaya maka littattafai akalla kamar guda goma wanda aka tattaro wannan tarihi na ibnu taymiyyah za duk wani malami da kake ji to akwai tarihi a kan shi duk wani littafi da kake ji akwai tarihi a kan shi akwai littafai da aka yi na tarihin malamai akwai littafi wanda ainihin al zahabi ya ainihin rubuta shi wannan littafi mun sha bayani a kan shi mujalladi ashirin da biyar ne wannan littafi siyaru a'lamin nubala'i tarihin manyan malamai waɗanda suka haɓaka tun daga sahabbai ya fara har zuwa shekara ɗari bakwai na farkon musulunci ma'ana tarihin mutanen da suka rasu tun daga samanin sahabbai har zuwa shekara ɗari bakwai na farkon musulunci manyan malamai ga littafi al-bidayat wan nihaya ta ibnu kafirin tarihi ne to akwai tarihin malamai shi ma a ciki kaɗan kenan wannan daga ciki sa'an nan in ka dawo tarihin littattafai akwai littafi ainihin wanda haji khalifa ya rubuta shi wannan littafi yana bayani ne a duk wani littafi da kake ji wannan risala taka da wannan iziya da wannan bulugul maram da riyadu salihin kana son ganin tarihin su baki daya sai ka je ainihin sai ka dauki wannan littafi na hajil khalifa sai ka ga ainihin yana bayani akai daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to in mun fahimci wannan da kyau sai mu gane cewa ashe komai za a tabbata za a danganta ga wani a tabbatar da ingancin shi tukuna jama'a mun fahimci wannan da kyau salisan malami na uku almajiri na uku cikin almajiran shekul islam ibn taymiya shine shamsuddin ibn al wanda an fi sanin shi mai littafin at-tibb an-nabawi da sauran littattafai ga sunan zadul ma'ad da makamantansu almutawaffa sanata 51 wa 700 hijriya wanda ya rasu hijira na da shekara 751 ainihin yau shekara shi 667 da rasuwa rabi'an almajiri na hudu cikin almajiran ibnu taymiya shahararru shamsuddin ibnu muflih akwai ibnu muflih sahibul furu'i mai littafin alfuru wal adabi da kuma littafin al adabu shar'iyya al mutawaffa sanata 63 wa 60 wa 700 hijriya wanda ya rasu hijira na da shekara 700 da sittin da uku yau shekarar shi shida da hamsin da biyar da rasuwa Allah ya gafarta mishi shi ma. Khamisan na biyar Imaduddin ibn Kafirin akwai al'imam ibn Kafirin sahibu tafsiri mai littafin tafsiri din nan da ka sani da kake jin ake cewa tafsirin ibnu kafirin almajirin ibnu taymiya ne almutawaffa sanata arba'in wa sab'ina wa sab'ani a hijriya wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da saba'in da hudu yau shekarar shi ɗari shidda da sittin da hudu da rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin gafarta mishi to waɗannan a taƙaice shahararrun almajiran shekul islam ibn taymiya kenan mazhabuhu wacce mazhaba ibnu taymiya yake bi domin dole ne a tsaya a yi bayani akan haka domin so da dama mu salafiya ana cewa ba mu da mazhaba a'a muna da mazhaba amma abin da muke cewa ba ma na cewa mazhaba kwaya ɗaya cikin mazhabobin nan guda hudu in muka ce ba mu da mazhaba ba mu da alƙibla kenan a'a muna da mazhaba Me ce ce mazhaban mu ita ce mazhabar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi amma mu ba 'yan malikiya bane mu ba 'yan shafi'iyya ba ne mu ba ahnaf ba ne mu ba ainihin wato hanabila ba ne ba mu ƙayyada kanmu da ɗayan cikin waɗannan mazhabobi amma mu muna bin ainihin alkitabu wa sunna ala manhajis salafis salih to wannan ita ce mazhabarmu. ƙur'ani da sunna a bisa fahimta ta ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da kuma su waɗannan manyan malamai to menene ma'anar wannan mazhaba ta mu kenan shine duk abin da wani ya faɗa mukan gwada shi ya yi daidai da alkur'ani in ya yi daidai a ɗauka in da ya daidai ba sai a ajiye sai a ce Allah ya ji kanshi duk abin da wani ya faɗa sai a gwada ya ainihin wato tafi ƙarƙashin wata ƙa'ida ta alkur'ani ko sunna ingantatta in ya yi daidai a karba in ba haka ba sai a ce Allah ya ji kanshi sai a bar wannan abu sai a yi riko da alkur'ani da sunna muna rike da wannan mazhabi ne saboda mun san shine mazhabin gaskiya shine mazhabin da imamu malik ya bi ya mutu akai shine mazhabin duk waɗannan manyan malamai hatta dan fodiyo mazhabin shi kenan ai yana da littafi wanda ya akan ainihin bayani dangane da ainihin bin mazhaba hidayatu tullabi mun zo mun dan tattaba karatun shi anan wani lokaci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine mecece mazhabar ibnu taymiya nasha'a hanbaliyan da farko dai ibnu taymiya ya taso dan mazhabar hanbaliya ne domin kaji iyayen shi suna daga cikin manyan malaman shi to sun karantar da shi fiqhu na ainihin mazhabi na hanabila sun makana min huma kala an zahabi to daga karshe kuma sai al'amari ya zama kamar yadda al'imamu zahabi ya ba da labari game da shi ya ce walahul ana iddatu sinina la yufti bi mazhabin muayyan ya ce a yanzu ibnu taimiya yana da shekaru da dama baya ba da fatawa da wata mazhaba kwaya ɗaya a lokacin da zahabi ke wannan magana lokacin ibnu taimiya na da rai to yace a yanzu ibnu taymiya ya kwashe shekara aru aru da yawa baya bada fatawa da wata mazhaba kwaya daya bal bima qama dalilu alaihi indahu yana bada fatawa ne da abin da kawai dalili ya tsaya a wurin shi ولقد nasarar sunnatal mahaba ibnu taymiya haƙiƙa ya taimaka wa tsantsar sunnan Annabi Sallallahu alaihi wasallam wa salafiyya kuma ibnu taymiya yana ainihin taimakawa hanya ta ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai daga nan ne aka samo salaf magabata to salafiyya waɗanda suke koyi da Alƙur'ani da sunna amma a tafarkin da annabi ya aikata Alƙur'ani da sunna din jama'a mun fahimci wannan shi za ku ga cewa a cikin mazhabin namu akwai tsari na kan gado don haka za ka ji muna cewa yana cikin aƙidar mu ba za mu kafirta wani daga cikin musulmi masu fuskantar alƙibla ya sallah ba saboda ɗai ya aikata wani zunubi duk yadda mutum zai sha giya ya caca ya yi zina sunan shi fasiki ba za mu ce ya zama kafiri ba don me domin waɗannan abubuwa fasikanci ne ba su kai kafirci ba amma mu'tazila sai su ce wannan ya zama kafiri yana cikin aƙidar mu kamar yadda zaka zo ka ji ba ma zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Mune musu addu'a Allah ya ƙara musu yarda don me domin babu abin da suka yi wanda ya hukunta a zage su Allah ya yabe su manzon Allah ya yabe su ya hana a zage su to muna nan akan tafarkin da manzon Allah ya bar musulmi a kai dan haka ba za mu zage su ba ma'ana aqidar mu ta saba wa yan shi'a kenan sa'annan mu daga cikin ahlus sunna mu salafiyya ne ba mu ta mazhabiyya bane ba masu bin mazhaba muayyana kwaya ɗaya bace ina ma'anar haka masu bin mazhaba kwaɗe in ya kage akan wannan mazhaba haka zai mutu bi yadda zai ga hadisi ba zai aiki da shi ba ko aya sai ce saboda faufau limamin mazhabin shi ya ga wannan hadisi tunda yake aiki da shi shi ma ba zai aiki da shi ba to mu ba haka muke ba in muna aiki da fatawa kaza ko fahimta kaza ran da muga Allah ya ce ko annabi ya ce sai mu saki wacce magana mu kamata Allah wancan limami sai mu ce Allah ya ji kanshi mun fahimci wannan da kyau ko واحتج له واحتج لها ببراهين ومقدمات وامور لم يسبق اليها ابن تيميه يا كرنت السنة يا كرنت ده حنيا تما لمن فرقو كما يا كاو هجوجي دكي تبتت السنة دكي تبتت الدين حنير ما لمن فرقو ده علمومي ودان ده ba با اسامون وان ده ya kara با كمرشي وان ده يزو كافين شي با اسامو با Wa وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون wahabu ibn taymiya yayi wasu zantuttuka da wasu fatawoyi waɗanda sun gagari na farko sun kuma gagari waɗanda suka zo daga ƙarshe waje sarahuwa alaiha shi kuma ya cije kai tunda haka dalili ya ce ina misalin wannan misalin matsalar da zamu zo za a tattauna ta akai domin na daga cikin matsalar duk da ta tumbuko mana wannan matsalar ita ce saki uku a kalma ɗaya mutum ya buɗe baki ya ce wa matar shi ya sake ta saki uku ibnu taymiya ce za a mayar da wannan mata a madadin saki ɗaya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai a ce to ai su malam wana kafin kai sun ce kaza duk sai rugurguje dalilansu su malam wana sun ce kaza duk sai dalilan dalilansu ya tsaya ya tabbatar da abin da manzon Allah ya tabbatar to wannan matsalar muna godiya ga Allah tana daga cikin matsalar da Ibn Taymiyyah ya sha wahala akai almajirin shi ya sha wahala akai kuma ita ce ta jawo sanadin rubuta wannan littafi Minhajul Karama wanda Ibn Taymiyyah ya zo ya raddi akai to wannan godiya da muke da Allah ga Allah sakamakonta shine saboda za a samu wani dandali a yanzu da za a tsaya a tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya domin musulmi su tashi akan basira matukar abu daidai da sunna kana so baka so dole haka za ka haƙura sunnar annabi ta samu ta cewa jama'a mun fahimci haka ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan ka ji mazhabin ibnu taymiya shine yana bin ma'ana bayan ka ji mazhabi na ibnu taymiya cewa yana bin ainihin wato qur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai suka yi sai kuma aqidatuhu me ce ce aqidar ibnu taymiya domin su da dama in ka tashi kana da'awa a kan salafiya sai a ce to shi an rasa mazhabar da yake bi ran da ka zo ka ce ya halatta abu dan a sallah sai ce to an rasa aqidar da yake bi saboda su mutanen mu musamman yanzu da an ce dan bid'a abin da muke tunani dan dariqa to da hakan ka ce za a bi dan a sallah sai dauka wai ka ce za a bi dan dariqa sallah ne to an kuka yi haka kun yi wa kanku tanakudi dan dariqa tun da awa farko me aka ce aka ce kafiri ne to ai falatas al anhu an gama da su ai to yanzu a cikinmu ne da muka ce ahalin sunna sai aka naɗa wani sai zama limami sai zo yana yin wata bid'a wadda bata kafirta shi ba sai imamul bukhari ya ce babu imamatil maftuni wal mubtadi'i babin da ke bayani akan halaccin wanda ya zama shine liman yawa gari ya fada cikin wata fitina ko kuma ya zama dan bid'a bukhari yace sai a bishi sallah matakar bid'a shi ta kafirta shi ba ina dalili akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusalluna lakum za ku zo ku samu wasu mutane su ne muku sallah fa in asabu falakum wa lahum in suka dace da sunna to sallar ku tayi sallar su tayi wa in akhsa'u in kuwa suka kawo wani abu wanda ba daidai ba shine khata'a nan ba kuskure ne yau da kullum ba in suka kawo wani abu wanda ba daidai ba bid'a sai suka kawo ta ko kuma suka kawo wani abu wanda ba shi cikin sallah ko suka rage wani sai annabi ya ce falakum sallar ku tayi wa alaihim su kuma laifi na kansu to da wannan sai mu ce kai kana nan a musulmi limamin mu na ahlus sunna sai ka kawo wata bid'a ka ne muka fahimci in muka cire ka tashin hankalin da zai biyo baya yafi wanda ake ciki sai mu haƙura da kai muna bin ka sallah to da kai ake da aka ce imamatul mubtadi kai ne dan bid'a din amma da ka zama kafiri kaulan wahidan mu ba ma kwana kwana ba za mu ce maka dan bid'a ba sai mu ce kai kafiri ne kawai ba za a bi ka sallah ba jama'a mun fahimci wannan da kyau to kana cewa za a bi dan bid'a sallah sai ka ji ya ce ya ce za a bi dan dariƙa sallah jama'a mun fahimci wannan yanzu irin wannan tauhidi da mafi yawancin mutane suke akai hatta malaman da suke zo ake bi sallah wannan tauhidi na ilmul kalam alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu da sauransu wannan irin karatun karatun bid'a ne ka buɗe kana karantawa ma tukuna shi kanshi aka ce haramun ne bid'a ne balle zama shine aqidarka to tunda haka al'amarin yake an yi musu nasiha su bari sun ƙi, to za mu bi su sallah za mu bi su sallah to za mu bi su a ƙarƙashin wannan karatun da ke cikin aƙida kenan cewa wani rassala ta khalfa kulle barrin wafa fajirin min ahalil kibla mu muna ganin halaccin bin sallah ga duk wani mai fuskanta alƙibla yana sallah mutumin kirki ne ko mutumin banza matuƙar ba kafirki ya aikata ba in ku ka aikata kafirki, muna ganin kafirki, za mu zo mu ce jama'a ba za a buwa na sallah ba saboda ya zama kafiri an yi mishi nasiha ya dawo ya tuba yaƙi mu babu kwana kwana ba za mu bi ka sallah mu koma gefe guda mu sake ba babu wannan a cikin aƙidar mu in ka ga mun bi ka to tsakanin mu da Allah muka bi ka in ku har muka samu mun bi ka za mu sake tun farko baka isa a bi ka ba domin ba a jin kunyar ka ba a jin tsoron ka Allah ake kunya ake tsoro don haka in dai har aka tsaya ka bi ka to an yadda wannan sallah ta yi dan wasu abubuwa da za a zarge ka kana yi wannan sai a ce ana fatar a hankali ka gyara su insha Allah wannan ita ce aqidar mu ku karanta littafin al-aqidatu tahawiyya da littafin aqidatul hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi da littafin ainihin aqida lum'atul i'tiqad na ainihin ibnu qudamah al maqdisi Allah ya shiryar da mu to aqidatuhu mecece aqidar ibn taymiya malam yace yujibuna huwa an aqidatihi bi qasidatin nazamaha bari mu bar ibn taymiya da kanshi ya bamu amsa game da mecece aqidar shi a cikin wata kasida da ya tsara tambaya ce aka zo aka yi aka ce mecece aqidarka faƙala sai ya ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzik alhuda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la ya yace ya kai wannan da ke tambaya ta game da mazhabata mece ce mazhabata mece ce Ya yace to duk wanda ke roƙon Allah ya shiryar da shi mu ma mu ne mishi addu'a Allah ya shiryar da shi yace amma ka tsaya ka ji zancen gaskiya daga bakin wanda ka tambaya kuma kake bincika ba kauciya kuma babu faɗa maka saɓanin abin da yake a cikin zuciyata kai tsaye za a gaya maka gaskiyar aƙidata kai tsaye kuma babu wani kwana-kwana abin da ka ji to shine tun daga zuci har baki har gaba hubbu sahabati kulluhum li mazhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun wa fadlun sati'un lakin na masiddiqu minhum Ya yace ƙaunar sahabban manzon Allah baki ɗaya mazhaba ta kenan dan haka ni ba dan shi'a ne. ni ina kaunar dukkan sahabbai wa mawaddatul qurba biha atawassalu kuma ni ina ƙaunar duk baki ɗayan mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma ina roƙon Allah saboda ƙaunar da nake wa 'yan gidan manzon Allah Allah ya saka na aljanna don haka ni aƙidata ba ainihin ta waɗanda kuma ba su ƙaunar mutan gidan manzan Allah ba ce akwai kuma waɗanda su kuma gaba ɗaya ba su ainihin ƙaunar mutan gidan manzan Allah su kuma sun kishiyanci 'yan shi'a to don haka ni ina son su sahabbai duka ina son 'yan gidan manzan Allah baki ɗayansu wa kullihim qadrun wa fadlun safi'u kowane sahabi yana da darajar shi da falalar shi kowane ɗan gidan annabi yana da tashi falalar da tashi darajar lakinna masiddiqu hum afdal sai dai abubakar siddiq ya fi kowa falala aqida ta ke nan ni ibnu taymiya وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ابن تيمية يتي دنغني القرآن كما to duk abin da ayoyin alkur'ani suka zo na yi imani da shi sannan na yadda cewa alkur'ani saukakke ne daga Allah wa jami'u ayati sifati umirruha dukkanin ayoyi kuma da suka zo dangane da siffar da siffa ta Allah to ina gudanar da su haqqan kama naqala firazul awwalu kamar yadda ainihin malaman farko suka ciro su haka ne ma nake gudanar da su wa aruddu uhdataha ila nuqaliha duk abin da ya shafi fassara da ma'anarsa sai in ce na danganta ga waɗanda suka ciro mana ma'ana ayoyin da suke zuwa suke siffanta Allah kama ayar da ke cewa Allah na ji Allah na gani Allah na magana Allah na da ido Allah na da hannu Allah na ya daidaito a kan al'arshi duk waɗannan ayoyi da hadisai na yadda da su ina gudanar da su kamar yadda ainihin aka ruwaito su cikin aƙidata kenan ina ma'anar wannan aƙidata ni ibnu taymiya ta saba wa 'yan shi'a qadariyya da mu'tazila waɗanda suke cewa gaba ɗaya Allah ba shi da wata siffa ba shi da sifatul ma'anawiyya da sifatul khabariya din gaba ɗaya suke Allah ba shi da siffa sannan aƙida ta ta saba wa aƙidar asha'ira asha'ira su ne suka tabbatar da wasu siffofi ga Allah as-sam'u al-basru al-qudra al-hayatu al-irada da makamantan waɗannan to su iyanan suka tsaya to ni kuwa duk abin da qur'ani yace wannan siffa Allah ce na yarda duk abin da hadisi yace wannan siffa Allah ce na yarda ba zan ce Allah yana da siffa iri kaza ba don ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da ke kamar Allah Allah mai ji ne mai gani ma'ana yana da ji yana da gani amma ba irin na kowa ba sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi na yadda da wannan saboda ne saboda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa a cikin hadisi na sahih muslim manzo Allah ya tambayi wata baiwa yake ina Allah yake sai ta ce yana sama sai manzo Allah yake a yanta ta mumina ce tunda ta san inda Allah yake to mun yarda da wannan Allah yana da hannu saboda ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce yadullahi fawqa aidihi hannun Allah bisa hannunsu mun yadda Allah yana da kafa saboda hadisi ya zo cikin sahih muslim manzo Allah ya ce Allah zai tambayi wuta halimta la'ati kin cika fa taqulu hal min mazi sai ta ce ko akwai ƙari sai Allah ya dauki kafar shi sai ya dora mata sannan ta ce qat qat qat ta cika ta cika ya isa ya isa mun yadda Allah na da kafa to yaya kafar take yaya hannun yake sai mu ce Allah ya ce fala tabribu lillahi al-amsal kar ku kwatanta Allah da wani ku ce iri kaza ne kamar dai yadda ya san yake haka mun yadda mun yadda Allah na da ido saboda me Allah ya ce tajiri bi a'yunina jaza'an liman kana kufur jirgin ruwan annabi nuhu na gudana akan idan mu wannan sakamako ne ake ga waɗanda suka kafircewa Allah da annabi nuhu to duk waɗannan irin ayoyi ibnu taymiya yace na yadda da su abin da ke damun mutane shine in an ce Allah na da hannu sai su tunanin to wani irin hannu Allah ke da shi sai su kokarin siffanta Allah da halitta mutane sun kasa gane cewa akuya na da ƙafa, ƙadangare na da ƙafa, kurege na da kafa kare na da kafa mutum na da kafa duk waɗannan suna da kafa amma menene sunansu kafa iri ɗaya ne mota na da kafa mashin na da kafa dan suna ya yi ɗaya ba dole ma'ana ta zama ɗaya ba za a ce na ɗaura jaki na da igiya na ɗaura dani da igiya igiyar dani da ta jaki ɗaya ce wannan tarnaki ne wannan kuma igiya ce aka aka ɗaure igiyar ruwa da igiyar aure duk menene igiya amma irin su ɗaya ba irin su ɗaya ba to abin da ake so kawai ba lallai don suna ya daidai siffa ta ɗaya ba jama'a mun fahimci wannan to wannan aqidar ibnu taymiya kenan mu ma aqidar mu kenan insha Allah ibnu taymiya yace qubhul liman nabada alqur'ana wara'ahu Allah ya munana wa wanda ya watsar da alqur'ani bayan shi wa idza sadalla yaqulu qala al akhtalu in aka kafa mai hujja qur'ani Allah ya ce kaza sai ce ai akhtalu ya ce wani mawaki ne ana ce mishi Allah ya ce shi kuma sai ce ai akhtalu ya ce wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu ibnu taymiya yace na yadda mu'minai tabbas za su ga ubangijinsu a ranar alkiyama saboda Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a ranar kiyama suna cikin ni'ima da annashuwa saboda za su ga Allah hadisi sahihi cikin sahihil bukhari sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah za mu ga Allah kuwa annabi ya ce yanzu nan in farin wata ya kai ranar sha biyar ko sha hudu in kuka tsaya kuna kallon shi kuna turereniya ne wa juna suka ce a yace haka za ku ga Allah wannan tashbihur ru'ya bir ru'ya la tashbihil mar'i bil mar'i kamanta ganin ne annabi yake kwatanta maka dan ka fahimta ba wai ana kwatanta Allah da farin wata bane amma yadda kaga kowa yana zaune haka zai daga kanshi ya ga wata to haka yan aljanna za su daga kai kawai sai dai kaga Allah ba sai ka tunkuɗa wani ko ka ce wani ka matse ni wani ka kare mini ba a'a dan haka malam mai badul amali yace yarahul mu'minuna bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahlal i'tizali yace muminai in Allah ya so za su ga Allah Allah ya saka mu daga ciki yace ba tare da sun kamanta ganin su ce iri kaza a nan duniya a'a za dai su ga Allah muminai sha Allah yace in muminai suka ga Allah duk ni'imar da suke ciki ta aljanna sai su manta da ita saboda ni'ima mai girma ta zo wadda tafi wadda suke ciki sai ce fa ya khusrana ahlal i'tizali ya ku mu'tazila da kuka ce ba za a ga Allah ba ya ku yan shi'a da kuka ce ba za a ga Allah ba ku kuka yi asara amma mu za mu ga Allah a ranar alƙiyama insha Allah jama'a mun fahimci wannan to shine ibnu taymiya yake yana cikin aƙida ta cewa za a ga Allah wa ila sama'i bi ghairi yanzu yanzilu kuma ni ibnu taymiya na yarda cewa Allah na sakkowa a ƙarshen kowane dare ko a tsakiyar kowane dare ko a ainihin farkon kowane dare ɗaya bisa uku na farkon dare ko ɗaya bisa uku na ƙarshen kowane dare ko tsakiyar ɗaya bisa uku na kowane dare Ya ce na yarda Allah yana sakowa saboda a cikin hadisi manzo Allah ya ce ubangiji na sakowa in dare ya rage saura ɗaya bisa uku Allah ya ce waye zai bauta mini in karɓa wane ne zai roƙe ni in bashi har sai alfijir ya bullo to wannan hadisi ya zo cikin bukhari da sauran littattafai to mun yadda cewa Allah yana sauka a kowane dare kasancewar saɓanin riwayoyi wannan shine wasu ke cewa to in an ce Allah na sauka to kun ce Allah na sama to tunda Allah na sama in ya sako to kuma sama ta koma sama da shi kenan sai mu ce Allah bai bamu labarin wannan ba manzon Allah bai bamu labari ba dan haka bamu da ta cewa akai mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan sai suka ce to ai asubahin najeriya daban da ta saudi arabia daban da ta Amurka, daban da ta ƙasa kaza sai aka ce ai yadda annabi ya faɗa hadisin shi ya hukunta cewa gwargwadon kowane lokaci haka Allah yake saukar musu domin a wata riwaya ya ce in ɗaya bisa ukun dare ya rage a wata riwaya ya ce in biyu bisa ukun dare ya rage a wata riwaya ya ce in ya zama farkon ɗaya bisa uku na dare yadda ya daidai a nan najeriya haka ya daidai a wata ƙasar haka ya daidai a wata ƙasar ku mun fahimci wannan To min yadda Allah na sauka to waɗannan siffofi na Allah me ake so ka ɗauki darasi game da su ya kai musulmi malamai suka ce darasin da ake so ka ɗauka shi ne ka ci moriyarsu da aka ce Allah na gani Allah na ji ina ma'anar wannan ka san duk abin da kake Allah na ganin ka ko a lungu ko a duhu ko a haske ko cikin jama'a ko kai kadai wannan zai takura ka daga saban shi abin da ake so ka ci moriyar waɗannan sufofin kenan sunaye fa duk sanda kake da bukata ya Allah ina son ka kyautata min rayuwata sai ka ce innaka antal barrur rahim saboda Allah kai ne mai kyautatawa kai ne mai tausayi kaga abin da ake so ya Allah ina son ka bani da ka wadata ni kai min baiwa sai ka ce innaka antal wahabu Allah kai ne mai baiwa amfanin da ake so ka ci na sunayen kenan waɗannan sifofin da aka ce Allah na sakowa me ake nufi don kasancewa ga lokacin addu'a lokacin da dare ya dab da alfijir zai fito din nan to sai ka tashi kai alwala ka ɗaga hannu ka roki Allah ka bauta wa Allah Allah ya sako ya ƙara matsowa kusa da kai zai ji buƙatar ka nan da nan ya biya maka abin da ake so ka ci moriyar waɗannan kenan to ibnu taymiya yana da littafi ma musamman juz'i guda sunan shi sharhu hadisin nuzul sharhin hadisin da ke magana akan Allah na sauka a ƙarshen dare ka je ka ga ilimi a lokacin da yake ba agogo ma amma ibnu taymiya duk ya fashe matsalolin agogo yadda zaka iya bambance Najeriya da America da Saudi Arabia da ƙasa kaza duk ya fayyace waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya domin kamar yadda za mu zo ka ji a cikin wannan tarihi an tabbatar da cewa shekaru ɗari hudu na kafin a haifi ibnu taymiya to ba a taɓa samun ɗa irin ibnu taymiya ba kuma an tabbatar har zuwa yau to ba a sami irin ibnu taymiya ba shi yasa baiwa ce ta Allah in ka bi a hankali kana jin tarihin mutumin da har makiyan shi sai da Allah ya matsa bakinsa suka yabo gare shi mun fahimci wannan don kasancewa su malamai suna tsayawa su kula da abu ne tsakani da Allah amma wani kawai tun da dai bani son shi to ka ce jahili ne jahili ne ya rubuta littafi mujalladi tara kana nan kai baka rubuta ko pamphlet ba haka dan karami ko kasida baka yi ba jama'a mun fahimci wannan to ibnu taymiya yake وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل ابن تيمية يتي bayani game بياني جمد أكيداتا ni ibn taymiya na yadda da magwazai na, na gwada ayyukan bayi a ranar alkiyama a cikin hadisin da al-imam hakim ya ruwaito mai inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace magwazan nan suna da tafuka guda biyu Allah zai jawo wani bawa guda ɗaya cikin halittar shi sai a nuna mishi littattafai mujalladi ga sunan guda casa'in da tara ko guda ɗari a ce duk abin da ke cikin littattafan nan rubutun zunubanka ne babu alheri ko kaɗan kana da abin da baka kara kanka sai ce ya Allah me zan kara kaina mujalladi ɗari rubutun zunubanka ne kawai a ciki me zaka ce a duniya ne balle ka ɗauki lauya a duniya ne balle ka tafi court of appeal kotun ɗaukaka ƙara ba abin da zan ce ya Allah Ya Allah ya ce a'a ai dama kalmar farko in aka tashi kiyama za a ce la zulmal yauma yau babu zalunci ka manta kana nan a duniya kana rayuwa ka taɓa faɗar la ilaha illallah da tsarkin zuciya kun ji sharaɗi ba faɗar ba la ilaha illallah a'a da tsarkin zuciya ka taɓa faɗe so ɗaya kai ka manta an rubuta sai a ɗauko ta a ɗan wani kati yau nan bawa yake ya Allah wannan kati yaushe zai rinja waɗannan mujalladai saba'in da tara ma'ana wuta za a kai ni gwamma a kai ni kawai amma ɗan kati haka kati kamar katin asibiti a haɗa shi da mujallabi ɗari wa wa yake lissafi ma sai Allah yake a ka saurara ai an ce maka ba zalunci sai a ɗauki waɗannan littattafai guda ɗari sai a ɗora su a saman wannan mizani hagu wannan yar takarda ɗan kwali sai a ɗora shi a na dama aka ce wannan kwali sai ya janye waɗannan takardu waɗannan littattafai duk sai janye su sai a ce ka tafi aljanna to mun yadda da wannan magwajin gwada aiki jama'a mun fahimci wannan kamar yadda alqur'ani ya ba da labarin cewa waɗanda suke tantagaryar kafirai ma Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su ko auna musu kayan ma ba za a yi ba irin su fir'auna ana tashin kiyama wuta za a tura su mun fahimci wannan to mun yadda cewa gwada ayyukan bayi gaskiya ne wal haudi yace na yadda da tafkin manzon Allah allazi arju bi anni min huriyan an halu ina fatar ma in sha wannan tafki in koshi dangane da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai sun zo ingantattu cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda manzon Allah yake tafkin shi yayi fadin kamar daga Madina zuwa birnin kudus kama anan Najeriya ka ce tun daga Lagos har zuwa Maiduguri fadin tafkin manzon Allah ba a cikin aljanna yake ba a wajen aljanna yake manzo Allah ya ce zai tsaya a ƙofar aljanna a gaɓar wannan tafki ruwan da ke ciki zaƙin shi ya fi zuma hasken shi ya fi nono duk wanda ya sha ba shi ba kishi har abada don haka in ka shiga aljanna dama aljanna ba kishi ruwa ba yunwa duk abin da za a ci ɗan kayan marmari ne za a ci jama'a mun fahimci wannan to amma annabi ya ce sai dai ku yi a hankali domin za a kori wasu al'umma cikin al'ummata za a hana su shan wannan tab me yasa saboda sun canza addini sun kawo bid'a wallahi duk sanda ake ce maka kabar bid'a dinnan wallahi kaunar ka ake sharrin bid'a ya fi sharrin saban Allah fa ba cewa aka tafi ka je kai saban Allah ba amma da ka aikata bid'a duk ta kuma ka je ka ɗauki tambulan ɗin giya ka shanye saboda duk wanda ya sha giya yana musulmi ya san me yayi laifi yayi amma mai bid'a fa shi gani yake yana wani aiki ne wanda a bashi lada a kai kuma wannan ya kago wani abu ne ya kawo cikin addinin Allah jama'a mun fahimci wannan to tafki manzon Allah kenan amma dangane da alkausar da Allah ya faɗi alkausar wani tafki ne shi kuma a cikin aljanna amma shi wannan tafkin a wajen aljanna ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna ibnu taymiya yace na yadda da wannan tafki wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannami ibn taymiya yace haka nan siradi za a dora shi a saman jahannama na yadda da shi siradi shi kuma annabi ya bada labarin shi a cikin hadisai ingantattu da bukhari da muslim suka ruwaito cewa siriri ne haka kamar filin gashi sai a kawo shi sai a gifta shi akan wutar jahannama sa'an nan sai a kawo amana sai a aje dama da shi sai a kawo sadar da zumunci sai a aje hagu da shi sai a ce mutum ya ƙetara sa'an nan a daidai saitin siraɗin nan daga cikin wutar jahannama ga wasu mala'iku kowa ya rike ƙugiya in ka zo wucewa suna ƙoƙarin su fafto ka tun farko tukuna in ka taɓa cin amana a nan duniya kana taka gaba siraɗin sai kai ƙasa saboda ga amana dama in ka yanke zumunci kana taka gaba siraɗin sai kai ƙasa wuta ce in baka taɓa cin amana ko yanke zumunci ba shine za ka taka kana tafiya waɗannan mala'iku suna faftar ka wannan ya je ka wani ya wuce kamar walƙiya wani kuma ya wuce da rarrafe duk an kakkarce shi to mun yadda da wannan siraɗi gaskiya ne sai ibn taymiya yake famu wahidun najin wanda yake da tsantsar tauhidi zai ketare siraɗi wa akhar muhmalu wanda zai da tauhidi kuma za a bar shi a cikin wuta wan naru yasla hashaqiyyu bi hikmatin ibnu taymiya ce na yadda cewa wuta gaskiya ce Allah ya halicce ta akwai ta kuma duk wanda ya ainihin saba wa Allah da kafirci ko da wani saban Allah to zai shiga cikin wuta din cikin hikimar Allah ba dan Allah ya zalunce shi ba wa kadha taqiyyu ila aljinani sayadkhulu hakanan duk wanda ya mutu da tsoron Allah zai shiga aljanna walikul to wannan dangane da wuta ko aljanna aqidar ibnu taymiya ya bayyana maka ya yadda wuta akwai ta a yanzu jama'a mun fahimci wannan kuma yana nuna maka cewa wannan wuta ɗin nan za a zartar da ita don waɗanda suka sabi Allah kamar yadda aljanna za ta zama sakamako ga wanda ya ainihin bi Allah mun gane wannan da kyau ko to sannan aƙidar mu game da wuta da aljanna a yanzu an halicce su saɓanin aƙidar batattu daga cikin sufiya suka ce a'a sai an je kiyama za a halicci wutar kuma in aka gama azabar da za a yi da wuta aka gama ni'imar da za a yi da aljanna sai a mai da su da su da yan wutar da yan aljanna sai su san dare su zama kamar dutse shi kenan to wannan aƙida ba ita ce aƙidar mu ba aƙidar mu da wuta da aljanna yanzu suna nan kuma za su dawwama har abadan abidina to dangane da azabar kabari fa ko ka yadda da azabar kabari ya kai ibnu taymiya sai ce wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu yace duk wani wanda yake ya rayu cikin hankali to ya je kabarin shi za a yi mai tambaya game da ainihin ayyukan shi kuma za a bincike shi in nagari ne ya samu rahama in ba nagari ne kuma ya samu azaba ma'ana ibnu taymiya ya yarda da azaba kabari kenan to waɗannan aqidoji da ibnu taymiya ya jero sai ya ce haza atiqadu shafi'i wa malikin wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum muwaffaqun wa in ibtada'ta ma alayka mu'awwal yace wannan aqida ta wani ibnu taymiya ita ce aqidar Imam Shafi'i ita ce aqidar Maliku ita ce aqidar Abu Hanifa sa'annan Ahmad ita ce aqidar shi duk haka aka ciro daga gare su in ka bi wannan hanya tasu tunda ta dace Qur'ani da Sunna to ka dace ka yi gamdakatar amma in ka kago bid'a to za ka rasa takamaimiyar makoma a ranar alkiyama wannan a takaicen takaita kun ji ibnu taymiya ya ba mu amsa game da aqidar shi abin da ya sa kamar yadda kullum muke bayani in ka zo ka fara da'awa ne sai a ce kai ba a san aqidar ka ba to shine waɗannan malamai shine sai suke bayyana aqidojin su akan haka aka rubuta waɗancan littafai na aqida al aqidatu tahawiyya da makamantan su jama'a mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu mu'allafatuhu littattafan da ibnu taymiya ya rubuta wa an musannafatihi ya kulu zahabi bari mu bari almajirin shi ya bamu labari game da littattafan da shi ibnu taymiya ya rubuta al-imam zahabi ya ce جماعة مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد أحمد بن عبد الحليم أحمد بن تيمية رضي الله عنه yake na tattara littattafan da ibnu taymiya ya rubuta su baki daya fawajjatuhu alfa musannaf sai na samu littattafai iri iri sai da na samu guda dubu thumma ra'aytu lahu aidan musannafat ukhra bayan na gama lissafi na kuma sai na ga wasu daban waɗanda ban san su ba balle in saka su cikin lissafi guda dubu sannan kuma ya zo ya samu wasu daban وقد صنف تلميذه النجيب بن القيم ابن قيم الجوزية كتابا سماه أسماء مؤلفات ابن تيمية babban almajirin ibnu taymiya shine ibnu qayyim to ya rubuta littafi ya sa mishi mu'allafat ibnu taymiya littafan ibnu taymiya haqqaqahu salahuddin al-munajjid wa tubi'a bi dar kutub al-jadid bi an buga wannan littafi a ainihin beirut wa kanat lahu al-yad tula ibnu taymiya yana da ainihin wato um, albarka a wajen ainihin rubuce-rubuce wa jaudatul ibara da kuma maganganu waɗanda suke masu fasaha wa tartib da iya tsari wa takasin da iya kasafta abubuwa dalla-dalla da zaka fi fahimtar su wa tabyin da iya bayani ɗaya bayan ɗaya shahida lahu bi zalika khasmuhu ibnu zamlakani yace ainihin wato hatta wani mai faɗa da shi mai suna ibnu zamlakani yayi shaida shi akan haka wa kana yatakallamu to ibnu taymiya balarabe ne to amma ba larabci kadai yake ji ba shine mai bada tarihin yace wa kana yatakallamu lughat al-ibraniyya al-yahudiyya ibnu taymiya ya iya harshen yahuda wanda at-taura ta sauka da shi wal latiniyya wal lughat al-latiniyya da kuma yaran latin duk yana jin waɗannan harsuna shi yasa yake shiga cikin littattafan su ya je yiwo bincike binciken da yake zaka ga malamin da ya zan larabci kaɗai yake ji ba zai iya samun faɗaɗa waɗannan binciken ba shi yasa waɗannan ilmomi karatun boko ne faransanci turanci duk kai kokari in ka iya su alkhairi ne saboda me za su taimaka maka wajen faɗaɗa bincike cikin addinin musulunci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sa'an nan sai kuma ya ishe ka ka san littattafan ibnu taymiya fa akwai fatawa wadda aka tattara za mu zo mu magana akan ta mujalladi 37 duk da sirarsa ta guda biyu akwai littafi wannan ainihin wanda muke magana akan minhajus sunna mujalladi tara duk da sirarsa akwai littafin shaharwa wa yau wanda ainihin ya rubuta wanda yake magana dangane da raddi akan kiristoci المنين الرد الصحيح baddala بدل دين المسيح الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ɗaya bayan ɗaya rinka bin kiristoci da bible ya nemi sarari ɗaya bayan ɗaya jama'a mun gane wannan da kyau ko to sifatu sifatuhul khulqiyya al khuluqiyya wal khalqiyya ka malaman tarihi malaman hadisi ɗaya ɗaya suke jin ka suke tsefe kafa saboda kada matsala ta so a rasa yadda za a yi aka ce bayani akan siffofin ɗabi'ar ibnu taymiya da kuma yadda tsira jikin shi take amma sifatuhul khulqiyya dangane da siffa ta ainihin ibnu taymiya game da ainihin ɗabi'un shi faqad kana kariman ya kasance mai kyauta majbulan alaihi na la yutasanna'uhu haka Allah ya halicce shi akan wannan ɗabi'a domin ita wannan ɗabi'a baka iya sayanta baka ƙirƙirarta. in Allah ya yi ka marowaci haka za ka yi duk yadda za a buga za ka zama marowaci ne to haka Allah ya halicce shi wa kana shajja'an sadauki ne zahidan fi duniya mai gudun duniya ba duniya ya karkatawa ba la ya ta'allaqu min hadi shay'in ba ruwan shi da harkar duniya wa kana yatruku kaseeran min al-mubahat khashyata al-wuqu'i fil muharramat to da dama yakan ba abubuwa waɗanda suke ainihin wato halal ne saboda tsoron kai ya fada cikin abubuwa waɗanda suke haramun wa amma sifatuhu al-khalqiyya amma siffar shi ta halitta fa faqad kana abyadan launi ya kasance ainihin wato fari ne da sha'arin ra'asi gashin kanshi baki walliya haka gashin gemin shi qalila shayl yana da furfura kaɗan sha'aruhu ila shahmatai uzunihi uzunaihi gashin kanshi har ya zubo yana rufe kunnuwan shi ainahu lasnani natiqan idanuwan shi ainihin wato farare ne amma baƙaƙen kuma ƙwayar idan kuma baƙa ce fitin rab'atan minar rijali wato mutum ne wanda yake ainihin ɓarga-ɓargan mutum ba'idi ma bainal manki bain yana da faɗin kirji Jauhari sauti wanda yake da babban murya fasihan mai hazaƙa sari alƙira'a yana da gaggawa wajen karatu mun gane wannan ko to lokaci ya kure mana